وغث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله to insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin surata ibrahim jiya mun kwana karshen aya ta tara daga fadin Allah madaukakin sarki alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum Allah ya ce ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin al'ummomin da suka gabace ku Allah ya ce bai zo muku bane wai ya kamata a ce mai hankali irin abin da ya gani ya faru da wani ko abin da ya ji ta hanyar gaskiya da ya faru akan wani ko akan wasu ya zama mishi izina mai hankali yakan ɗauki izina ne da abin da ya faru da wasu bayi bari sai abin ya taɓa shi tukunne ke ɗaukar izina ƙauni nuhin allah ya ce shin labarin irin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam bai zo muku bane wa adin da adawa mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam labarin su bai zo muku bane wa samud da samudawa mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalam Allah ya ce wani labarin waɗannan al'ummomi bai zo muku bane wallazina min ba'dihim da al'ummomin da suka zo a bayansu la ya'lamuhum illa Allah Allah ce banda Allah ba wanda ya san iya adadin su jama'a mun Allah ce to abin da ya faru da su abin da ya wanzu a kansu Allah ce ba ku da labari ne idan kuna da labari yanzu wannan bai isa ya zama izina ya zama wa'azi da gargadi akan ku ba Allah ce kuma za ku bari har sai abin da ya same su ya same ku kafin ku ce za ku ɗauki mataki al'ummomi da yawa da Allah ya ba da labarinsu haka aka yi ta musu wa'azi haka aka yi ta musu wa'azi wallahi jama'a haka suka yi ta bin son zuciyarsu har sai da abin ya zo musu tukunna kuma suka kama wayo Allah wayo Allah wata rana annabi shu'aib alaihi salatu wassalam yana ma mutanensa wa'azi yace musu wala yajrimannakum shiqaqi wa ya qaumi la yajrimannakum شقاقه أن يصيبكم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد النبي شعيب عليه الصلاة والسلام yace wala yajri mannakum shiqaqi kar ya dauke ku kar ya ingiza ku saba mini tunda ba kwa so na ba kwa ƙaunata ba ku son karanta ta to kar haushi na da kuke ji ya dinga ingiza ku duk abin da na ce muku ubangijinku ya hana ku ƙi ku daina ko abin da na ce muku ubangijinku ya ce ku yi ku ƙi ku yi ya ce kar haushina da kuke ji ya ɗauke ku ya kai ku wannan matsayin an yusibakum mislu ma asaba qauma nuhin har ya zo ya same ku irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam au kauma hudin ko abin da ya samu mutanen annabi hudu ya same ku au kauma sale ko irin abin da ya samu mutanen annabi salihu ya same ku wa ma kauma lutin minkum bi kun ga mutanen annabi Nuhu? ba su fa nesa da ku ba su yi nesa da ku ba kar don ba ku na, ya sa ku dinga saba ma abin da na zo muku da shi ya ce har abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya samu mutanen annabi hudu ya samu mutanen annabi salihu ya samu mutanen annabi lutu kuma ku jira ya same ku to jama'a yau ga alkur'ani yana gaya mana annabi shu'aibun da yake musu wannan togaciyar shi ma ya zo ya wuce mu ma al'amarin mu zai zo ya wuce wallahi al'amarin mu zai zo ya wuce Allah ya ce to ai labarin waɗannan al'ummomi ya zo muku Allah ya ce to al'amuran da ya faru da su Allah ya ce bi zai zama muku izina ko abin ɗaukan wa'azi ba la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat Allah ya ce manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu faraddu aydiyahum fi afwahihim suka mai da hannayensu cikin bakunansu suna cizawa saboda gilli akan waɗannan manzanni ko kuma suka mai da hannayensu cikin bakunansu suna masu mamaki wai a ce irin su hudu ne wai manzannin Allah irin su salihu ne wai manzannin Allah wa suka ce wa manzannin inna kafarna bima ursiltum bihi mun kafirce ma duk abin da kuka zo da shi duk abin da kuke da'awar Allah ya aiko ku da shi to mun kafirce ma wannan abu wa inna lafi shakkin mimma na ilaihi murid kuma muna cikin shakka da kokonto mai zurfi akan abin da kuke kiran mu jama'a ba sun nuna ba da su yi imani da Allah ba inna kafarna bima ursiltum bihi suka ce mun kafirce ma duk abin da aka aiko ku da shi kuma duk bayanan da kuke yin nan mu ba mu yarda da shi ba muna da kokonto mai zurfi akai to bari ku je amsan da manzannin suka ba su na'am بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين الله يتي قالت لهم رسلهم سيمن ذنين سكتشي مسو أفي الله شكو ينزو game الأمر الله Allah ne jama'a ku dinga bibiyan irin martanin da manzannin suke yi idan suka faɗi magana ta tunzurawa idan suka faɗi magana da za ta ingiza ko ta ɓata rai sai ka saurari abin da manzon zai mai da martani da shi sai ka ga abin da yake jefa musu ilimi ne da kuma nuna musu waye ubangijinsu da tarafin rasulun sai manzanninsu suka ce musu a afillahi shakku yanzu a sha'anin Allah ne kuke da kokonto menene abin kokonto a sha'anin Allah Allah ne ba ku yarda akwai Allah ba dalili da zai tabbatar muku da allantakansa ne ba ku yarda ba ko 'yan aiken da suka zo daga wajen Allah suka isar muku da saƙon su ne ba ku yarda da su ba a fillahi shakkun yanzu game da al'amarin Allah cikin al'amarin Allah ne kuke kokonto jama'a mu fahimta babu wani abu babu wani abu ko menene abin face abin yana nuna cewa akwai Allah ne babu wani abu ko me abu ko me abu abun yana tabbatar da cewa akwai Allah ne sai dai idan baka samu natsuwa kayi nazari kayi tadabburi akan wannan al'amarin ba abul atahiyya yake cewa waya ajaba kaifa ya asili ilahu am kaifa ya yajhaduhu aljahilu wa fi kulli tahrikatin wa fi kulli taskinatin shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid yace wallahi babu wani motsi da motsin bayi nuna akwai Allah domin babu wani motsi da shi wannan motsin ba zai yi galaba a kanka ba babu motsi ko mutanen da kake ji doktor ana cewa ba su yarda da Allah ba tsafi suke yi idan aka shiga fatarar ruwa aka shiga fari mai tsanani ko ba su yadda da Allah ba wato akwai wani abu da suke na tsafe-tsafe domin su samu ruwa amma dai sun fahimci ruwa ya zo su ya fi su dole sai sun fake behind wani abu jama'a kun fahimta to da yake ba su san gunwa da su fake ba sai su je su fake a wajen wani Allah amma duk garin ko garin matsafa ne ba wanda ya ce zan ba ku ruwa jama'a kun fahimta duk wani motsi da za ka yi motsin sai ya tabbatar maka da cewa akwai Allah babu wani shuru da abun zai yi shuru tsan face in kai nazari akan abin wallahi sai ka tabbatar akwai Allah malan ka kalli tsarin da ubangiji yayi wa dan adam ka duba yadda aka shirya hanjin mutum a cikin cikinsa ka dubi yadda aka shirya hanta da koda da komai da yadda kuma komi ke aikinsa yadda ya kamata ka dubi yadda zuciya take bugawa ka dubi yadda rayuwa take gudana ka san dai ai ba a gidanku aka manna ma kunne ba akwai wanda sai da aka haife shi aka manna mai kunne amma dai kunne ko ba komai idan ka kalli kunne da kyau ka san alhakimu ne ya sa kunne wa mutane ka duba sassan jikin mutum irin fatar da aka sa a cikin tafin hannu ba ita aka sa a bayan hannu ba inda ta bayan hannu ita aka sa a tafin hannu ko mesin bai sai je yi aiki ba kafinta bai isa yi aiki ba ba matar da ta isa ta ɗauki tukunya ko wani abu da hannunta sai aka sa inda zai iya tahammulin duk abin da mutum zai yi rayuwa da shi ka duba tafin kafar mutum inda yake takawa sai mota ta ci tayu arba'in kai har yanzu na yaranta ne ba banda Allah akwai wanda zai wannan shirin وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم الله يتي يد لها لتشوفوا كدوبي كانكو الله يتي والله أخوي آيات ذات تبتر مكو دلي الله وفي خلقكم الله يتي كدو كانكو لكم كدو هانشي يد الله يما متون جيرنسا bututun hancin sai Allah ya kifa shi a ƙasa yadda za idan da bututun nan sama yake kallo ka san ko yayyafi ake bara ka ba ko yayyafi ake bara ka ba ka duba kunne da muke maganar kunne sai ba a sa shi kashi ba sai ba a sa shi nama zalla ba idan da kashi ne in mutum ya zo kwanciya zai samu matsala ko bai samu ba idan kuma da nama ne in kana gudu sai ya dinga rawa yadda zai dinga ka. duk yadda ka mutsuke shi in ka tashi sai ya dawo daidai don Allah banda Allah akwai wanda ya isa wannan shi ka kalli halittarka kuma ka kalli halittar kowa duk abin da ka kalla wallahi aya ce da take nuna cewa akwai Allah Allah ce to akan Allah ne kuke kokonto a fillahi shakku me kuke kokonto akan al'amarin Allah yadda ya halicci ƙasa ko yadda ya halicci sama ko yadda ya halicci abin da ke tsakanin samai da kasai Allah ya yi wani kalubale mabayi a cikin suratun naml yace amman khalaqa samawati wal arda amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa anbatna فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله bal hum qawmun ya'dilun Allah yace amman khalaqa samawati wal arda Allah yace wai waye san mai da kasai ba wanda ya taba da'awar shi yayi sama ko shi yayi kasa bare ka ce an yi rigima da wani yanzu baka san na waye ɗaya ba ba wanda ya taba tutiyar shi ya shimfida wannan kasa amman kalaka samawati wal arda wa anzala lakum as sama'i ma'an Allah yace wane ne yake sassaukar muku da ruwa daga sama bayan Allah akwai wani wa anzala lakum as sama'i ma'an wa yake saukar muku da ruwa daga sama fa ambatana bihi hada'iqa zata bahajatin Allah ce idan na saukar da ruwan sai kuma na fitar muku da dukkan dangin 'ya'yan itatuwa fa an batana bihi hada'ika sai na tsirar muku Allah yace da lambuna da gonaki za ta bahajatin masu ban sha'awa da burgewa Allah sai ce ma kana lakum an tumbitu shajara Allah ce kuma ba za ku iya tsirar da koda itacen ba jama'a mun fahimta Allah yace inda zan yarjejeniya da bayi kowa duk abin da yake so ya ce, ya je ya tsirar da itacen Allah ya ce ni kuma zan sa mishi amfani Allah ya ce wallahi ba za ku iya ba idan masara kake so Allah ya ce ka je ka tsirar da itatuwan masaran ni zan sa ma goyon a jikin itacen masaran idan mangoro kake so ka je ka tsirar da itaciyar zan sa maka yaya idan gero kake so ka je ka tsayar ka je ka tsirar da itaciyar Allah ya ce zan sa maka zangarniyar Allah ce ma kana kun an tumbitu ha? Allah ce ko itacen ba ku iya tsirarwa ba ni zan zub da ruwan ni zan tsirar da abincin ni zan sa abincin a jikinsa sai dai ku zo ku girbe ku je ku gyara ku ci Allah ce ai ilahu ma Allah yanzu akwai wani abin bauta akwai wani Allah da za ku haɗa ni da shi ai ilahu ma Allah Allah ya ce yanzu akwai sa'ana bari kun kaumin ya adilu Allah ya ce bari mutane kawai suna da sha'awan haɗa ubangijinsu da wani ne kawai أمن جعل الأرض قرارا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أقسمهم لا يعلمون Allah ya ce, An manja alal arba ƙararan, Allah ya ce, Shin wane ne ya shimfiɗa muku wannan ƙasar tabbatatta? Kafin ba yadda ka ji mutum ana cewa babban dillali ne, a'a su suka sai da filayen anguwa kaza, su suka sai da filayen anguwa kaza ba wanda ya taɓa sai da filin suka raba kuɗin da Allah. Allah kuma shi shimfiɗa kayansa. An ja'ala alal arba qararan wane ne ya shimfida muku wannan ƙasa tabbatatta kuna tafiya a kanta ba ta rikicewa da ku motocinku jiragenku duk suna gudana a kanta Allah ce tana tsire yadda Allah ya tsire ta waje Allah kilalaha anhara wane ne ya tsatsa ga tsakanin kasar ya fitar muku da kogi kogi daga nan garin kogin ya kulle ya shiga wancan garin daga wancan garin ya kulle ya shiga wancan garin Allah ce waye wannan wa ja'ala laha rawasiya wane ne ya sanya muku duwatsu ya kafe muku wannan kasar ka je dutsen da yake garin ku duk girman sa ka samu waye zai iya baka tarihin lokacin da dutsen bai wuce tsayin mutum ba wa ja'ala bainal bahraini hajira wane ne ya sanya shamaki tsakanin teku biyu ma'ana aka saka abin da ya gifta wannan ruwan baya iya shiga ya garwayu da wannan ruwan marjal baharain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiya Allah ce wa yake da kware wanda zai iya raba ruwa haka idan ba Allah ba Allah ce ai ilahu ma Allah Allah ce yanzu akwai wani abin bauta da zaku hada ni da shi bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya ce mafi yawan mutane ba su ba suna cikin jahilci da rashin sanin waye ubangijinsu sai Allah ya ce أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون الله يتي أمن يجيب المضطر إذا دعاه waye yake amsa addu'ar wadda ya shiga halin kakani kayi idan ya kira shi banda Allah akwai wani yanzu idan muka taru a masallacin nan muka ce za mu ca ka a gidanku za a samu labari sai bayan mun gama dogon ka amma a nan in ka kira Allah zai amsa a nan duk inda kake in ka kira shi zai amsa amma duk wadda أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني الله إذا باينا سكة مبيكة جميدا نيني وبنجيجنسو فإني قريب كتير إنا كسا أجيب دعوة الداعي إذا دعان take nake amsa kiran mai kira duk lokacin da yake kiraye ni abinda nake so a gunsu falyastajibu li su amsa mini ma'ana su biye mini abinda nace su yi su yi abinda nace su bari su bari wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun Allah ce za su shiriya za su dace da dukkan alkhairi jama'a mun fahimta banda Allah akwai wanda ya sai maka amman yujibul mutarra idza da'ahu wane ne yake amsa kiran wanda ya shiga halin kakani kayi idan ya kiraye shi wa yakshifu su'a wace yaye mummunan bala'i da bayi suka fada ciki wa yaj'alukum da al al'adu, waye ya samar muku da tsarin mayewa a bayan kasa waɗannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su zo ba tsarin da muke rayuwa akai ba kira an ilahum ma Allah Allah ce yanzu akwai wani abin bauta da zaka haɗa shi da Allah kalilan ma tazakkarun Allah ce kaɗan ne suke wa asuwa in an musu wa'azi amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahri البر والبحر ومن يرسل الرياح ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون تعالى الله عما يشركون Allah ya ce amman hadikun fi zulmatul barri wal bahri shin wane ne yake shiryar da ku ya nusar da ku ya tsinkayar da ku a cikin duhun tudu da kuma cikin jirgin ruwa ka ɗauka aikin gayya aka aka share hanyar bauchi zuwa kano Allah ya ce waye muku ilhama daga nan ku kulle can nan ku a cikin ruwa wannan ruwan idan an bi daga nan za a kulla Najeriya idan an bi ta hannu kaza za a kulla kasa kaza in an Allah ce ba shi iya muku wannan shi amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr waman yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati wa ke koro iska da suke muku bishara gaba ga zuwan rahamar Allah za a yi ruwan sama akwai wata iska mai sanyi da Allah ke sakowa ta zama notice ma kowa ya kintsa har zaka ji wadansu kan cewa mun ji kanshin ruwa Allah ce kowa yake muku haka a ilahun ba Allah Allah ce yanzu akwai wani sa'ana ta'ala Allahu amma yushrikun Allah yace Allah ya daukaka daga abin da kuke tarayya da shi amma yabda'ul khalqa kuma yu'iduhu yabda'ul yu'iduhu wa man يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله يقول لك شيء مسلم من يبدأ الخلق أم من يبدأ الخلق ثم يعيده waye ke kashewa waye ke rayarwa waman yarzuqukum minas sama'i wal ardi waye ke azurta ku daga sama da ƙasa Allah ya ce a ilahun Allah yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah kul burhana burhanakum in kuntum sadiqin Allah ya ce to ce musu ku kawo hujjan ku in abin da kuke kai gaskiya ne Allah ya ce ku zo da dalilan ku babu wani abu da bawa ke gudana a cikinsa a yanayinsa face wannan abu wallahi na nuna mishi akwai Allah ka duba dare da wuni ka duba dare da wuni kul afara'aytum إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون الله يقول أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة Allah ya ce ku bani labari inda Allah zai muku tazarcen dare har ranar alkiyama an sha ruwa dare awa uku hudu dare awa sha biyu dare awa arba'in da takwas dare wata ɗaya biyu dare man ilahun gairun lahiya ci kumidiya Allah ya ce kuma mun duk duniya kuma wala ku je dawo muku da ini in ba ni ba akwai ya gaji yadda ba yi ko bai ka da su qul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum nahara sarmadan ila yawmil Allah ya ce ku bani labari inda Allah zai muku tazarce ini har ranar al daga nan zuwa awa uku hudu muna cikin ini awa sha biyu muna cikin ini dare bai ba wata ɗaya biyu uku dare shekara ɗaya biyu uku ini man ilahun lahi a cikin bilailin nuna fihi Allah ya ce ku gaya mu gunwa za ku je wadda ba Allah ba ya zo muku da dare wadda za ku dinga samun hutu a ciki wa min rahmatihi Allah ya ce daga cikin rahmar Allah ja'ala lakum al-laila wan nahar ولعلكم تشكرون ومن yana daga cikin rahmar Allah ja'ala lakum al-layla wan nahara Allah sai surka muku dare da yini litabtagu min fadli fihi domin ku dinga samun natsuwa in dare yayi wa litabtagu min fadlihi ku dinga fita neman abinci idan gari ya waye wala Allah kun tashkurun Allah ce don ku dinga mun godiya jama'a mun fahimta yana daga cikin tsarin da kawai zai nuna maka kawai akwai Allah wadda ya cancanta shi kadai abota mishi yadda aka samu dace tsakanin abubuwa yadda aka samu dace tsakanin abubuwa idan ka sha ruwa sai ka samu gamsuwa sai ka ji hankalinka ya kwanta yadda ruwa ya dace da jikin ɗan adam ka san akwai wadda ya shirya wannan ruwan don wannan bugadar ka san waɗanda suke ganin nature ne kawai a ba wani abin nan ba kawai nature ne to shi nature sai ya tsara mace yadda take ya tsara namiji yadda yake shi necon <laughs> arama ai nature mai yana da wayo <laughs> nature wajen boye ba an yi mu a kawai mu dai kawai mun samu ne kawai yanayi ne ya samar da mu su ma mata yanayi ya samar da su kaji ma yanayi amma sai aka dace kuma an yanka kaza an ji ana jin daɗi dama kuma ba wai an yi ne a don mutu ba kawai dai nature ne samar da shi shi ma ruwa nature ne amma kuma inda babu shi da zamu mutu amma kuma dama ba ba don kuma kai ba kawai dai mun samu ne shi ma ruwan ya samu sai aka haɗu a hanya sai aka dace eh, zurfi ta mallake da <laughs> kai wannan shirin kawai ka san wannan shirin kawai wallahi ka san Allah ya tsara shi ka san Allah ya tsara shi wannan shiri ka san Allah ya tsara shi duk abin da zaka gudanar abin sai ya dace sai ya yi daidai sai ga abun na gudana yadda ya kamata to ubangiji ya tsara haka kuma ya tsara gudanar. manzannin suka ce musu a fillan shakku yanzu cikin sha'anin Allah cikin al'amarin Allah ne kuke da kokonto fatiris samawati wal arda wadda ya kage halittar samai da kasai yad'ukum liyaghfira lakum wanda shi kuma yana kiran ku ne don ya gafarta muku la ilaha illallah zaka fahimci rahamar Allah da jin kan Allah in kana tadabburin ayoyin Allah kai kuma da ka san wallahi Allah ba shi da bukatar komai abu nawa kake da Allah zai bukaci abu abunka me kake yi da abun zai zama bukatar Allah yace to yana kiran ku ne domin ya gafarta muku yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum yana kiran ku ne domin ya kafarta muku zunuban a yafe ku a gafarta muku iya dalilin gida san ɗaya daga cikin hanyar da ake samun walwala a rayuwa walwala a rayuwa yawaita istighfari da tuba ma Allah idan mutum ya rike istighfari da tuba ma Allah yadda ka san ya bude kofar aljanna ne aka ce an bude mai kofin aljanna ne aka ce mishi shiga jama'a kuna fahimta duk alkhairan duniya duk alkhairan duniya mabuɗin su ka bude ka mora istighfar shi yasa inda za mu ce biyan alqur'ani haka da ka samu duk annabi ko manzo in yazo yana kiran mutanensa sai ce musu to ku rike istighfari ku rike istighfari domin shi istighfar yanzu nan ke sa ko ubangiji ya fushi da ko ya bi mu idan aka rasa ruwan sama ruwa ya dauke ana fari na rantsi da Allah inda mutane za su samu kaskantar da kai su kama istighfari ba za su dauki lokaci ba Allah zai zubar musu da ruwa duk wata rahama istighfari take yake bude ta wa bayin Allah jama'a mun fahimta ai annabi nuhu da yazo yake wa'azi qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا, جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا, وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الذي نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي يا الله إني دعوت قومي ليلا ونهارا na yi da'awa wa mutane na na kiraye su zuwa ga Allah lailan wa nahara dare da wuni falam yazidhum du'ai illa firara amma kiransu da nake zuwa ga Allah bai kara musu komai ba sai dada guduna da gudun abin da nake karantar da su wa inni kullama da autuhum tagfira lahum duk lokacin da na kiraye su kuna ji don ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai su sanya yatsun su a cikin kunnuwansu su toshe wastakshaw thiyabahum su dauki tufansu su lullube kayukansu da fiskokinsu wa asarru sun doge akan sabon Allah wastakbaru istikbara sun yi girman kai iya girman kai wajen karban gaskiya thumma inni da autuhum jihara Allah na kira su na yi musu wa'azin a bayyane thumma inni a alantu lahum na yi wa'azin shela shela yekuwa yekuwa wa asarartu lahum israra na yi sirri man to man ina bin su ina gaya musu kamar Allah ne tambayi annabi wai me kake gaya wa mutanen ka ne haka suka kiyarda da abin da kake gaya musu fa qultu yace abin da nake ce musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ku innahu kana gafara yana da yawan gafarta laifi yursil samaa alaikum midrara yana gafarta muku zai fara saukar muku da ruwa mai yawa mai albarka wa yumdidukum bi amwali zai yalwace ku da dukiya wa banina da 'ya'ya, wa yaj'al allakun jannatin zai ba ku gonaki masu albarka wa yaj'al allakun alhara, zai ba ku koramai da koguna masu albarka kun ji sirrin istighfari in har kuka rike istighfari wallahi Allah baya walakanta wanda ya rike istighfari ka matsalar mutane idan an yi maganar istighfari wani kusa sun sai ya dinga ganin to kamar shi ne yake galibi mutane sukan ɗauka mai Nabi ne zai istighfari to annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yace ni ma ina yin sama da sau saba'in a wata ruwaya nakan yi sau ɗari a in to shi laifi yake matsalar nan in kana hararo laifi ne kafin ka tuba ma Allah ko istighfari kaga karatun alqur'ani da arman ne yake sai ka samu akwai inda ya karanta shi kuskure akwai bukatar ya ba ma Allah hakuri ko ba bukatar sallah wannan da kake gani za ka zo ka kabbarta sallan kana sallan hankalinka na fita a sallan yana wani abu kuma ka tsaya ne a gaban ubangiji yanzu wannan kakkaucewa da zuciyarka ta yi kana tunanin ka kule mota ko baka kule ba ka kule ɗaki ko baka kule ba ka bar hita a kunne ko baka bari ba yanzu in ka gama sallan akwai bukatan ka ba ma Allah haƙuri ko ba bukatan kar ka ɗauka cewa wai sai ka je kayi laifi wannan qur'ani yanzu a ramadana ne kana son karanta alqur'ani sai ka dinga karanta shi da kuskure istighfari zai cicike maka abubuwa jama'a mun fahimta annabi yace ina yin sau a wuni wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتمع الأمة سابقا wa an istaghfiru rabbakum ku dage da neman gafaran ku yumatiukum mata'an hasan wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku ne ku dage wajen neman gafaran ubangijin ku dinga tuba zuwa ga Allah idan kun yi haka yumatiukum mata'an hasan zai jiyar da ku daɗi daɗin mai daɗi mun fahimta jama'a wa an istaghfiru rabbakum ku dage wajen neman gafaran ubangijinku sun tubu ilayhi sannan ku tuba ma Allah yumatti'ukum mata'an hasan Allah zai jiyar da ku dadi sosai ila ajalin musamman har zuwa lokacin da ajalin ku zai kare wa yu'ti kullu bi fadlin fadlahu kuma zai ba mu duk wani ma'abucin falala falalarsa jama'a mun fahimta to haka da kai ce annabi hudu alaihi salatu wasalam ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم يرسل السماء عليكم ku nemi gafaran Allah ku tuba ma Allah yursil samaa alaykum midrara Allah zai zubo muku da ruwa mai yawa mai albarka daga sama wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum zai ƙara muku karfin jiki ma'ana za ku samu ingantacciyar lafiya da tattalin arziki wala ta tawallar duk annabin da ka daga haka za ka samu na abu na farko da zai fara gaya musu shine ku rike istighfari shi fa istighfari malam. shi istighfari abinda Allah yayi alkawari ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana Allah wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga alfarma mun maka wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai ma al'ummar ka azaba ba kana cikin su yadda aka kifar da adawa yadda aka kifar da samudawa Allah ce kai na maka alfarma kana cikin al'ummar Allah ce ba da mu daidaita maka al'ummar ba sai ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ce kuma duran da aka wayi gari baka nan na maka alƙawarin ba zan walakanta al'ummar ka ba in suna istighfari malamai suka ce wa ma kana Allah mu'azzibakum wa huwa hum yastaghfirun Allah bai kasance zai azabtar da bayi ba in suna istighfari ba wai azaban anarkar da kai ba suka ce ko hanyar abincinka Allah ba zai gana ma azaba ba kafin ka sa babban lakani ne ko babban lakani ne mai su ba suna sunna ce maka wallahi in da irin wani wani sai an bada abin sadaka kafin a bada shi annabi ne kawai ya ce a sake shi a ruwa kowa ya amfana istighfari kar ka dinga rabuwa da shi duk yadda ta ƙure maka duk yadda ta ƙure ka samu waje ka zauna ka yi guda ɗari a yau duk yadda ta ƙure maka astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi wallahi wani zafin kan zai tafi duk yadda ta riba ka samu waje ka natsu ka zauna aƙalla ka yi guda ɗari ka tashi amin jama'a ku fahimta yad'ukum da lakum min dhunubikum yana kiran ku ne domin ya gafarta muku zunubanku wa yu'akkirakum ila ajalin musamman sannan ya jinkirta muku zuwa wani ajali kayyadadde wannan ajali kayyadadde shine karshen rayuwarku ma'ana za ku zauna lafiya za ku zauna lafiya har lokacin da ajalin ku zai tafi jama'a muna fahimta to abinda Allah ya aiko manzannin su kira mutane zuwa gare shi to me ya laifi a babu me ya laifi a kalu sai al'ummomin suka ce wa manzannin in antum illa basharun misluna ai ku ba kowa bane mutane ne kamar mu kun ga wacce maganar da dawo yanzu an ritsa su ku faɗa me a fillahi shakku me abin da kuke kokonto a kan Allah menene ba ku gamsu cewa akwai Allah ba in kun gamsu wannan Allah me ba ku gamsu akan cewa shi kadai ya kamata a bautawa ba babu to yanzu dai kaga an rufe bakin su sai suka ce to ai ku mutane eh idan mutum bai son gaskiya kasana daga cikin abin da Allah ke ma bawa na gata a rayuwa Shi ne Allah ya maka ni'imar karɓar gaskiya malam idan Allah ya ma ni'ima ta karɓar gaskiya Allah ya masu tura duniya da rai. ka san matsalar da ake samu shi ne duk lokacin da aka jarabci mutum da kin gaskiya to shi ba yana kallon me ake faɗa ne, yana kallon waye yake faɗa ita kuma magana in ba gaskiya ba ce don a bakin malam ta fito maganar banza ce idan kuma gaskiya ce in a bakin dan tasha ta fito sunanta gaskiya kullum ka dinga lura da me ake faɗa wani sai tashi ya ce jama'a nan masallaci ne ɗakin Allah maimakon a ce muna surutu kowa ya ɗauki ɗan alƙur'anin sai yana karantawa ana askar kar ka kalli waye ya faɗa abin da ya faɗa daidai ne eh ɗan ƙur'anin ka karanta amma matukar ka ce wai za ka dinga kallon waye ke faɗa to zuciyarka za ta makance domin in wadda ba ka so ne yake faɗa ba da ka kansu ba da ka yi gaba saboda wani abu da yake ranka wani bayi karɓar gaskiya ne don ba malaminsa ne ya faɗa ba don ba a ƙungiyarsa ce aka faɗa ba don ba ta masa ba ce wannan maganar inda malaminsa ne ya faɗa da zai yadda amma bai yadda ba ne saboda ba malaminsa ba ne ai ko mutanen makka Allah ya matsa su sun faɗa da bakinsu wa kalu laula nuzzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wa kalu suka ce laula nuzzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa qur'anin inda za a saukar da shi ba a saukar da shi wa ɗaya daga cikin manyan mutanen nan guda biyu ba a makka ko dai a saukar ma abu jahalin ko kuma a ƙa'i a saukar wa urwa suka ce me yasa a shi kaga wanne aka saukar ma wadda ba su so yasa suka isu saboda su a tunaninsu annabi ba kowa bane a cikinsu idan sun karɓi wannan da'awa kuma za su dawo ƙarƙashinsa zai dawo shi yake cewa su yi su yi su bari su bari laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ay laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin azim min alqaryatayn suka ce me yasa ba a babban mutum a cikin maka ko a fayin aka saukar mishi ba jama'a mun fahimta to kullum ana duba gaskiya ne in makiyin ka ya faɗi gaskiya gaskiya sunan gaskiya in ka yadda gaskiya ce gaskiya ce in ma baka yadda ba gaskiya ce idan kuma naka ya faɗi ƙarya to ƙaryan ƙarya ce don ka yadda gaskiya ce yaddan ka ba zai mai da ita gaskiya ba ce ƙarya ce ƙarya ce gaskiya ita independent ce ba ta bukatan wani sai ya faɗe ta ko ya taimake ta kafin ta zama haka ita dama haka take shi yasa daga cikin sunayen Allah akwai alhaku to sai suka ce in antum illa basharun misluna ai ku mutane ne kamar mu ba mun karanta yadda suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa qalu lan nu'mina qalu lan نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا متعلم مكة سكتي ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu lan nu'mina hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a suka ce ba za mu taba imani da kai mu gaskata ka ba har sai ka bubbugar mana da idan dunan ruwa daga ƙasa dama maka waje ne da ake tsananin bukatuwa zuwa ga ruwa to yanzu ba da mu imani ba ka gaya ma Allah ya bubbugo da ruwa a kofar gidan kowa a maka yanzu bai san gaskiya zai sa wannan sharadin kofar gidana ruwa ya dinga fitowa kai ma naka ruwa ya dinga fitowa kofar gidan aran ma ruwa ya dinga fitowa aw yakuna laka baitun aw aw takuna laka jannatun min nakilin wa inabin fatufajjira al-anhara kilalaha tafjira suka ce to idan ba za ka iya wannan ba a samin na biyu shine yanzu kana da wata tafkekiyar gona wata babbar gona ba har sai kana kai kawo cikin kasuwa kafin ka ci abinci ba min nakilin wa inabin gonar inabi da dabinai fatufajjiral anhara haka, tafjira ka dinga kuma bubbugar da ruwa a cikin lambun a cikin gonar ba sai an zo an mata bayi ba suka ce idan ba za ka iya wannan ba aw tuskita samaa kama za'amta alaina tisafan to ka ce ma Allah ya yanko sama ta faro akan ku aw ta'tiya billahi wal malaikati kabila ko kuma in ba za ka iya ce ma Allah ya yanko sama ta fado ta danne mu ba to wa'azin in za ka zo ka zo da kai da mala'iku da Allah baki daya idan ba za ku iya idan ba ka iya haka ba aw yakuna laka baitun min zukrubin to Allah ya maka wani gida na zinare bai kamata a ce kana kwanciya akan taburwan ka ce mana kuma kai ne kai rukalikin lahi ba duk halittun Allah kai Allah ya su ya kuna laka baitun min zukurfi wani gida na zinare ya kasance gare ka autar karqa fi samai idan kuma ba za ka a baka gidan ba to Allah ya zuro maka lada daga sama muna kallo a cikin garin maka ka hau dal muna kallo har ka kule sama kuma wallan nu'mina lirqiyika ba za mu yadda da hawan kan ba don karka mana rufa ido hatta tunazzila alaina kitaban na naqra'uhu har sai ka zo mana da littafi dukan mu kowa da za mu karanta a hada mu akan alqur'ani eh wannan bai yi ba tunda Allah ya san abin da ni nake wanda babu kyawu kawai a kawo min littafi na kai Ahmad Tijjani ga abin da kake ka daina an ran ma ga kai ma ga wannan ma ga بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشأة Allah ya ce wai da awar da suke kowa cikin al'ummar a bashi littafin sa suka ce sai an yi haka kafin mu yarda yanzu mai son gaskiya zai sa wannan shari'a Allah ce ka ce musu subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ai ma kuntu illa basharar rasula ai duk abin da kuka tambayar nan Allah ne zai iya yi ni kuma ba Allah bane manzo waɗannan ababen da Allah kuka tambaya amma ni ne kamar ku kawo su wajena ba domin duk abin da kuka tambayar nan Allah ne zai iya yin su ni kuma manzo ne mai wa'azi iya aiki na wa'azi bayan wa'azi iya aikin da Allah ya bani wa'azi fa zakir innama anta muzakkir Allah ce kai wa'azi iya aikinka wa'azi jama'a kun fahimta to kaga a kullo ta nan a biyo ta nan eh, a wata ina jin suratul an'am Allah na gaya ma annabi ce walau anna walau annana nazzalna ilayhim almalaikata wa kallamahum almauta wa hasharna wa hasharna alayhim kull shay'in qublan ma kanu liyu'minu ma kanu yayi gaskiya Allah ya ce walau annana nazzalna ilaihim malaika Allah ya ce ma annabi wallahi inna la musauko da mala'ikun ba ga mala'ikun da mala'ikun ba wa kallamahumul mauta kai muta da matattu duka su ce musu kai manzon Allah ne wa hasharna alaihim kullu shay'in qublan duk abin da ya mutu muta da shi har kaji da dabbobi su ba da shaida kai manzon Allah ne ma kanu yu'minu Allah ya wallahi ba za su yadda ba dama tambayan ta ne ba tambayan gaskatawa da kawo dalili ba ne wallahi idan da tambayan neman hujja ne ba wani mutum a makka da yake bukatar sai an kawo mai dalili kafin ya gaskata annabi muhammad domin sun san shi domin sun san shi sun san shi ran da zai bayyanar da da'awar sai da ya tambaye su yanzu in na ce muku a bayan wannan dutsen akwai rundunar mayaka da su kawo muku hari da ku yadda suka ce ai ba mu taba jin karya a bakin ka ba yace to ban muku karya ba ma Allah karya ban muku karya ba ma Allah karya wani balarabin kawai ya taba zuwa yana kiwon awaki sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi yawwa ga can wanda yake cewa shi annabi shi kenan sai ya kada dabbobinsa sai ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace an ce mun ka ce kai manzan Allah ne annabi yace ni manzan Allah ne yanzu kai din nan yadda kake haka Allah ne ya aiko ka yace Allah ne ya aiko ni yace to yanzu gani kamun probing cewa kai Allah ne ya aiko ka ka gamsar da ni sai mu wata akuya a cikin awakin ce ke wane ne ni Ta ce kai manzan Allah ne balarabe ya juya kai kalli akwai sai ce ke ta ce wallahi manzan Allah ne to akwai wani abu da take bukata duk wannan kame kame duk wannan kame kame ba abin da bai bayyana musu annabi Muhammad Allah kuma kai za ka tabbatar da annabi manzan Allah ne kawai ganin irin rayuwar da muke yau da hadisan da ya faɗa sama da shekara dubu da su wuce su sahabbai kai shi annabin kansa yakan faɗi magana ya ce amma ban gani ba sinfani min ahalin nari lam arahuma ya ce akwai waɗansu mata 'yan wuta kala biyu annabi ya ce ni ban taɓa ganin su ba mu mun su ko ban su ba kaziyatun ariyatun annabi yace za a yi wani lokaci annabi yace amma ni lokacin ban ni annabi yace ni ban taba gani ba yace mata ne za su dinga fitowa sun saka tufa a jikinsu amma ana ganin shef ɗin jikinsu mu mun gani ko ban gani ba mun gaggani kasiyatun ariyatun annabi ya ce gata nan ta sa tufa amma sassan jikinta a waje suke wannan hadisi ya tabbatar shi manzon Allah ne ko bai tabbatar ba annabi yake ce mana ma zahara lam tazhar al fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha annabi yace ba wata al'umma da za ta yadda da alfasha na da ko luwadi hatta yu'linu biha har abun ya bayyana a cikin su illa fa shafihim fa face annoba ta dinga barkewa a cikin su wal awja'u allati lam takun madad fi aslafihim alladhina madu annabi yace za ku yi ta ganin cututtukan da iyayenku da kakanninku ba su san su ba yanzu waɗannan cututtukan mu wallahi aka tada wanda ya mutu shekara hamsin in aka kirga mai cututtukan kashi goma bai san kashi takwas ba mu ma kuma yanzu kowace shekara akwai sabuwar ciwo da sabon sunanta zina kenan zina kenan ai da zo muke magana a karatun safe wai yanzu ana so a dawo da gele na ce ku ce yanzu ana so a sake jefa kasan nan a bala'i annabi ya ce fatakun duniya wata takun nisa ku ji tsoron duniya annabi ce ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fin nisa bala'in da bani isra'il suka fita suka fara shiga suka raba gari da Allah shine tabarruj barin matan su suna fita a cikin tsaraici na rantsi maka da Allah idan da gangan kai ma ka bar yarka wai tana fita da gini ko kanwarka ko wata wadda kula da ita ke karkashin ka. na rantsi da Allah matsala banda wadda zaka shiga wadda za ka jefa al'umma a ciki kadai Allah ya sani Allah a cikin alkur'ani ya ce a saka hijabi har ƙasa har ƙasa har makaranta mana aya وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الله يتي يا أيها sallallahu alaihi wasallam kulli azwajika Allah ce ka faɗa wa matanka wa banatika da ƴaƴanka mata ka gaya wa suna na Fatima wa nisa'il mu'minina da dukkan sauran matan musulmai yudnina alaihinna min jalabibihinna su dinga saka hijabin su yana sauka har ƙasa a cikin alqur'ani yanzu idan ka bar ƴarka ko matarka tana fita da gida ka bi Allah to yanzu labarin da muke samu a wannan azumin ma shirin da yan mata suke yi wankan gyale da su yi karka bata karka bata za ta sake jefa al'umman a cikin marayu. gyale kuma ya sake dawo mana jahiliya jahiliya jahiliya musamman mu a nan bauchi alhamdulillah direbobi suna gaya mana ko a tashar lodi a waɗansu jihohi idan aka ga mutum da wando tsab-tsab a ɗage sai su ce wannan bauchi zai ce idan aka ga mace da hijabi yana jan ƙasa yiwu sai ku su ce musu wannan bauchi za ta je kuma a dawo mana da wannan in insha Allah ku zai dawo ba kyau sage da saƙon Allah ne sage da saƙon Allah ne Allah a ya ce a saka hijabi har ƙasa jahiliya ce in da'a ma Allah ne in da'a ma Allah ne to sai suka ce musu in antum illa basharun misluna ai ku mutane ne kamar mu turiduna an tasudduna amma kana ya abudu abauna abinda kuke so shine ku kange mu gabarin abinda iyayenmu muka same su akai abinda iyayenmu suka kasance akai gargajiya ke nan eh, gargajiya sharri eh, ka san wani duk sunna sunnan nan wallahi ya fahimta kawai dai tunda su babansa ne gaba ɗaya su ba haka suke ba kawai ya hakuri to babanka annabi ne ayin annabi ne na na faɗi wata ran ta yi shiri ta yi irami za ta tafi aikin haji sai ta ɗauki wani sifa daga cikin sifofin aka ce mata irin wannan niyya da kika yi a ina kika samu ta ce babana ne ya ce na yi eh, na na ba kenan kai ka isa ka ce babanka ne ya ce to ita babanta annabi muhammadu ne ta ita ta ce babanta ko bata ita ba ta isa ai mu ba ka bi babanka ba babanka ma ya dawo ya bi sunna shine to wani wallahi duk abin da ake na karantar da addini wallahi ya fahimta amma tun da gidansu ba haka suke ba haka zai haƙura ya mutu akan wannan gargajiya eh gargajiya gargajiya a kuma wallahi abin da zai baka mamaki idan a duniya ne wallahi ba su yarda da iyayensu idan a rayuwar duniya ne wallahi ba su yarda da iyayensu za ka ga mutum gashi nan ya waye a duniya duk wata ɗabi'a yarensu ma yarensu ma yana kyamar yara wanda ya bar yarensa ai ya bar gargajiya to amma a addini sai ka samu irin wanda ake a ƙauyensu irin irinsa yake yi a nan ko ba mu fahimta ba nan a addini ya yadda ya gaji gida amma a duniya bai yadda ya gaji gida ba son zuciya mana son zuciya bacin zuciya saboda ka addini yana cikin littafi ne addini na cikin alkur'ani da sunna ne abin da ya tabbata a sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam shine addini ba abin da ya fito daga gidanku ko daga anguwanku ko daga ka ba abin da ya tabbata a qur'ani da hadisi shine addini kalu suka ce in antum illa basharun misluna ku mutane ne kamar mu turiduna an tasudduna amma kana ya abudu abakuna kawai dai kuna so ne ku kange mu daga abin da iyayenmu suka kasance a kai fa atuna bi sultanin mubin to ku zo mana da hujja bayyananna wai har yanzu ba a kawo hujja ba duk bayanin da aka musu nan ba a kawo hujja ba to a zo musu da hujja bayyananna insha Allah gobe in mun zo za mu ji kuma martanin da manzannin za su sake musu akan wannan magana Allah ya sa mungkin yan aljanna Allah ya mana Allah ya mana Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Eh, wannan ya ce ya yi laifi ma Allah ne sai ya yi azumi uku a matsayin kafara Allah ya tsare to amma ne bai faɗi mai laifin ba sai ya ce ba zai sake ba sai kuma ya zo ya sake to ina jin tambayin shi ne azumi shi da zai yi abin da zai shi ne wannan azumin sa na farkon shi ne zai yi kamar mutum ya yi rantsuwa ne na kafara ko wani abu makamancin haka ko yanzu aka ce duk wanda ya yi rantsuwa ba zai yi abu ba ya yi ba kai kafara ba to yanzu idan kai abun da kai rantsuwan akai sai a ce kai kafara ba za a ce a yi ta irgowa duka a hada maka su ba yanzu abin da kai ka nemi fatawa a kansa sai a ce kai kafaransa mun fahimta ko so idan ka warware kafara ya hau kanka sai ka yi azumi a madadin abun da kai na kafara mun gane ko to gobe ma in kai ka sake to sai ka yi to amma misali inda ba ka yi wannan ba ka je ka sake wani ka je ka sake wani ka sake wani duran da ka yi sai ka yi guda uku ka ke amma dai ka bari ka mutu kuma eh ka bari ka don wannan wasa da Allah eh wasa da Allah eh e duk yana haɓo ne a sallah to ina cin yana so ya ya ko sallame ne ko sai eh shi ne kai kakar bata mai ciki ko sallah sai ya wuce cikin bakinsa wannan Allah zai kama shi da shi ba don baya daga cikin abin da yake ikonsa duk abin da mutum ya zai same shi a cikin kuskure ko a cikin mantuwa a azumi to bai bata mishi azumin sa mun gane ko Allah ya samu dace